لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nana yi kasance baci ya littafi mai gan a fidatu salaf ashabul hadith yinan na safa shi guni na rajab 1431 hijiriya na ji daidai gangan mai safa gutuwa yi ya sa 2010 ya miladiya da sun kwata ban na madar fata ibn kasir katun a cigaba man ga kuntu wa billahi tawfiq mi ga sai cujin ba wuyayi ina sabar hadisi lalle hakika man ya hadisi almutamassikina bil kitabi wa sunna da jagwa la su lada alqur'an gangani da sunna ya nabi sallallahu alaihi na hafizallahu ahyaakum da jiga igara yi mini abu na sai shugo hafa wa rahima muwatakum da jima ga jaje ni mini abu anina sai shugo ya ya shahadu na lillahi ta'ala bil wahdaniya wa yuriya sai tuni ke tiyo wa rasuli sallallahu alaihi wasallam bil risalati wan nubuwa amma ke jiri alaihi sallallahu alaihi wasallam ga nabi kici umma ya nabi wa ya'rifuna rabbakum a matsayar ta ya zaujal yusufati da sifuji Allah ke na saka biya wahihu na wayi tuyana watan ziluhu da littafi na sai cikin nan ga alkur'ano aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko na nabi sallallahu alaihi wasallam jiriya sai shiga sai shiga sifa wancin nan alama waradat al akhbar sihahu diji ne na jibe da hadis na ya ta zuna shawun hadis da yifa wa naqalatu al udul asiqat anhu da jimai da adalci a ce siqat hina ala ku dole wa yasbituna law jalla jalaluhu amma da tabbatar wa jiya sai ci yana sai ci yadda ma asbatahu li nafsihi yana sai ta tabbatar wa ci ta ci fi kitabihi da litafubu wa la lisani rasulihi da jitara yatu shi sallallahu alaihi wa آله وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه أما إذا أكيد يقصد a mai da aki da ya ga sifan soci ciwa ga sifan halitta ya ci jawal iya zubilla sai ya kunu aja sai ga gan inna wa khalaqa adama bi yadihi aja ga ci da halitta ni ga adamu ji da ya guyi kama nasa subhanahu wa alayhi fi qawli ya zamin qa'il na tashin latin ya ga gan qala ya iblis soci ya wa iblis ma mana ka an zida ni ma khalaqtu bi yadayya kika kawo ci jada ya ne mi halitta gani be gwami na yau wala yuhadifuna al kalima amma wadihi amma la kalima a a, da ruba bi hamlin ya ala ni eh ga ga ku baba ba bayan ga ni mai tocin nunu na sai na sai tarifu awul kuwa sai ni ko a da daga ne ginutu da ga ku baba bayan tocin ne ka gwagu ba bayan ta a wuce haka tariful mutazilati wal jami'a ya tarifi lina mutazila da jami'a jijin ahlaka hum la sai ta jalaka wala yukayfuna bi kayfi amma ga kaifi yudda ga kaifi ya sifat ya tocin dana aw shabihuna bi aidil makhluqina ko ala ala da be sai gwaya halitta ga tashbiha al-mushabbiha da shi yake mina mushabbiha shi dai jina kaza da umullah ta ta ba wa kada Allah ta'ala ala sunnati ta ta ala sunnati gota ta ta ala sunnati ta fa suna gota mina taharifi daga taharifa ne ga fan daga yanu yuna wata wata shibihi da ta su maki ala suna da tashbiya ga azu ga sifa ya ce to da sifa da da sifa ali to jinu ala suna ga hata wata kifi a maki da takif ga kai ce sifa ta ta dana wa man na da yin bi tarifi wata fini ce ma falala jiya be إثباتها تعريف جيجا إيسر جيجا كفا نجي بفهمتوني حتى صدقوا سبيل التوجيه وتنزي حق باب العلم كي يقول التوجيه باللساطين تيتنا وتركوا القول بالتعطيل والتشويج أما قالوا لها sai ga ya tatil ya ga sai ci da sifa ya wa tashbihi amma ki ya gwada da da ga sifa ya ce da da yin alita shi wa tabawu qawla Allah azza wa jalla amma mu la amma ba sai lat na ga ne saka misli shay wa huwa samiu al basir sai da bane da sai na sai ci mai wo mai ne wa kama warada al qur'an bi zikri yadaini sai na al dai da ta unta ya tula da ya ba baba fi qawli ba nu ga lima khalaqtu bi yadayya ina mi jani da ya gwa ne na wa qawlihi ba na sai shiga ga bane da mulka ta ne fi ku kai san sha daga ku ba ya sai ki da gigaci da dukiya ke min abu nan wa radatil akhbar sahab a hadisi jimabe na ja ta tunan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zikri yadaini daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam na tayyawa guba da zikri yadi na tayyawa yana ka khabar mahajati musa adam ke hadisi na je yake ka kuna annabi musa da annabi adami a gomina wa qawlihi lahu da ba da ba nu guga khalaqaka allah bi yadi ya wa musa ga ga inda ya wa annabi adamu to jari to jin gui wa azgada laka malaikatahu ma malaika wa jala sai jin sadawe wa misli ibadu salihi zuriyati man khalaqtuhu bi yadayya ni ga guru yadda ya kimi da ya na ni ga lafe kaman kultu kun da ne ga gafe wuta sai na ma hadisin nan mawdu'u yo wa qawli sallallahu alaihi wasallam da alaihi wasallam ga khalaqa Allahu al-firdaus bi yadihi ce ya firdaus ji yi من ga hakika babu hadis na jagwa ta alqur'ani gangani da sunna na zai shiga idra'i ci mini abu na sai ci guwa ne jimaga jan da dani na sai ci guwa fa a jiriga sai ci nike ce a majiriga ne sa sallam ci sai ci yo sifan doro na ma alqur'ani ga da yi ko sunna annabi sallallahu alaihi na ta tuna gade da yina zai shi magube ne ta ajili ji naji sai ka tuna eh ludi tabbatar wa sai cikin nun zai da alqur'ano da ciwe da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne alu sunnaji aja ga sifa sai da sifa da yin a ta ja ga ga a kika sai ali ta annabi adamu ji da ya guyi sai mun da alqur'ano daga kemini wi nabwa eh ga yawa ku baba ya sai ngai nimo ko ngai kago ya kemini mutazila da jami'a shi jina sai a gaga sifa ya wa da sifa ya alittuja kemini mushaddiya shi jina sai ta agba sai ta yi ta ta ko a da ya kwaye yakwai da dalili ta tayin teki a mai gagan a mai ki sifa ya teki ga tabbatarwa ne ya na magadi sifa ya teki ga ya tabbatarwa ne eh lauda ta sifa ya ani tuja ne su yi shai shay wasu samiu al-basir sai mun da al-qur'anu a ce ba ku ba baye ni ma kana kuma ya dayya bane ya da su ta tabi fiku kai fa sha mu ce da hadis naji wa ta sunya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani من يحديثه في فلا العجب أصحاب الحديث في فلا تروي litati na ji magyagan na gaga ya ci fana na asabul hadisi ne guba aje ne ga sharafa asabul hadisi ya al-khatibul daji ne ba ci aje litati da bai ga makalatu al-hadisi wa ma'asirihim al-hamidatu fi din ya biyu al-madkhali ale gan alkhatib al-baghdadi ya jina ji fabe je amma da yi da bunda sai ci ko su ba wuje sai ci bai ta kamo ni sai ci wuje ba wuni so la sabu da ji su doku e bana na sai ci na latuna ga inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sai ci da mala'iku je ji salatu ya nabi a alaihi wasallam ya ne imani sai eh, sai ji salatu ya nabi mai bayanin ce yi annabi sallallahu sallan wasallam ga man sallallahu alaihi salatan sana ji salatu ni amina sallallahu lahu biya ashara sai ta ji salatu huwayu annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-bakhil inda zikirtu Sallan alayya ya bata cin wai da na yi tu mu ji salatu ya ni anu da ne ji salatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga kwata ne mai hadisi da bana hadisi ga waga ne kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na falalu wanda yana nufi gan la ta zalu kawai fakin min ummaki zahiri na alhaki la ya zuruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya ci lahi wa hum kazalik kai jaga ji lalata ko ta ba daga kirkiji na jajiji na jabe kai goro a kai kagwanin zando ne ga ya ban wala ko shara al firqatul najiya wa safatul mansura al imam ahmad bin hanbali a ga zane al firqatul najiya ce wa safatul mansura na ga al hadithu wanda yana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga masalu ma ba sani Allah bi min al-huda wan nur ga shi kwato ko ce na to ta tumitu na min ya ba wo gani biya ce na kan ba sani ga sun ce ga shi ne ne nuyo wa bi ke ban goci ugu ko ali ki yufi te wani sai bi ne ja jan fa te azo na bugu wani wa bi ke ban goci uyen ni gwa ma o je pakanu ga nuwa ka cikin ga nuwa ka cikin da ga cikin da bitu ko na jiga ke biki ne na jiga zanunu nan a beto na jiga afu nan a beto ga zangoci wuce ya duka bangoci wuye yin gwa umu yake gonuwa wale ga safi kuma bai mafari to na agaya da daban gani na to ne ke lanuwa gona safi na ji ya lila ji su jayo e la hadisa hadin sa sallan go e lu ku fiti e lu ji sharayi e lu ji bayani e lu ji yirtin ba da shi ke wata ya fata da ki ci ba shi ya don zai yaki na ci gaban gari mini manaki ga fadail ya lil hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uga alaikum bi sunnati yawa su sunne ni wa sunnati al-khulafa ar-rashidin bi sunna al-khulafa ar-rashidin ji ji lawa sunne annabi sallallahu alaihi wa sallam ga dango ji ya lil hadisi so etina latuna nga ya gaji ya sa annabi muhammadu ya ya mai lame tu zai jeje da ke mini rayuwa annabi tun daga tabai ajiye fonu da ya shi na ga alul hadisi ake sa sai shi ba illa ka tuni bukata ya lula hadisi zando ne ga hadisi tafsirin kura ne sama da wa manyan hadisi zando hadisi na jinin hadisi fasara kan hujja hujja ta gobe ga tarihi wayo dole wake da wa manyan hadisi zai bo sai kira ku da gebu zamu ko gobe ga a fala sahabi annabi sa sallam yi wake ga tubo yace yake muna sabu sahabi zama inda za ka zan za ka zan aure amma zan mai hadisi wa da waza a cikin bayani gare wayo waza mana da wa kewa zanen gwani ko da mu ta zila wa magaiwa ga nan gaskiya ga wai ta yi zo na dawa alu ladisi a ci wani ngo ga tashin alu ladiso alkhairi na gani ne gun fijo pati no ki tashin alu sheri na mo ga ne gun fijo pata wa ju tashin alu wa sun zan ji mini minti sa ba alu ladisi ko alu sunna ko salafuji umeji na goya na ji mini sunna buja ban da ji buja juyo kuni haka yanzu ba zai je ku kula da fitina mini mai ne mini su ne ba shi haka da iran wa da zaje ku kula da fitina illa qalilan min wallahu alimun bi zalimin haka gani wage wage wa zai ji hufazin ya hadisi ta baye wani dawa alul hadisi shi al-imam Ahmad bin Hanbali al-Bukhari Shuba Ali al-Madini ba ta zane zija alul hadisi al-sunna nga da sheddi ba da nan sai na usman jidana man tsaro yasaru lailatan fi rak'ati witra fa yukmil khatwat al-qur'ani salib ibn abdullah tun sari jidana ba da tsaro da zai ji gane gobe yake wanda ya ji jihadi na tashi halul hadisi ba to zai ji kiyamu laili nan tashi halul hadisi ba to zai ji bulubulu ba za hangi nan tashi halul hadisi ba to zai je ji zaije ko ya alkhairi nan tashi halul hadisi ba to mini fadailu ya halul hadisi jo eh zaiji me ko to eh zaiji shi ba ta tashi ha kudu ila sabili rabbika yi zaiji me ko to ci kudu wadu ila rabbik yi zaiji ba ya ce ci yawe kashi zan zanjoro na kenan wai zaji shi ti tace ko kun yiwu ban da mai yaji su ji ban da yaji suna je zaji mai ko ci ina ta mini fadwa ilu ya lulaji so zandoro na da ijo wani wajen ne tsaba ya nimi guba imma zane a zane ta gurufu ya ce nan imma gurufu wasu imma wajen mini ba kungiya imma wajen mini ba biyo a na tsaunin jami'a wajen mini ba jami'a bunu sofuwa jadiya eh, ya ji mai raziyo jihar ibn jiran alkullabiya eh, ya ji ba ibn kilab ko al'ashaira eh, ya ji ba abul hasan al'ashari zai ji mai ba abul hasan al'ashari na da ka ya wani abul hasan al'ashari wuta ki da ya mutu ya shiga ko wuce da a zuci da ki da ya ibn kullab wuta ta ta ta kan ya mutu da ya lusun da shi wacce ga manzila a kida a shari'a wacce bishin a kida a rufu a kida a salafi sun tsaganci lokacin ga haka libanatu an usuli a diyano sai bugu zai ga ya jimina ya ba shayara shi nan a bishin a kida na abula sa la shari bishin su magwai na ne ji gani wannan ko tijani wani ya ba shi tijani kadiriya wani na je ba ziyo shazi kadiri a jilani alkailani ahlu sunna suku sai eh, jin da ba sallallahu alaihi wasallam eh, Maliki ga ahlu sunna allazina laysa ismu illa sunna ya ne sunna ne kaji sai ba wuya ga ne zai shiga itirai mini abu da sai wasa wajen yana ko والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا zai shiga su ma na da sai ga yawo coci zai shiga shi zuwa nuna coci fabiya yi coci malamin bude mai batu wasu ba wuce ne da mina ake na alusunaci wajen jama'a ne za kirki na ga jihadi na hali na gaga gari da doro ta bamu tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wa la tusaluna amma kanu ya'malun amma daga bidiya sa ci yo ko ga jihad lani kaga bidiyo ga yabo ga jala ga gangani biyu na magago karkashin addinu annasihatu kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa makin na majal gibatu annabi zakaya ga man da ma mamu na bali wai za ka kata wa sakatu ana wa ga susu wa jiwa ga ga da yake ne da da yake na ila ce sai wa sakatu ana musamman susu kamata arifu jahil sai mina sakin fati jahil a dogon nan yan nan wal qawlu laysa bi ghibati fi sittatin da na gutsu ayi dambo ya gaji ki ayo mun ji zagaya mini ubo mu haziri da mu huwa da zamu iya da kaza mai ga kira mini abu na coci wa a tsanayi mai ga jihajin lan coci in sabi coci ma yi sifi da mini abu ta bugun ya yi mai yi tukwa al'imam maliki shafi amir bin hanbali abu hanifa al-imam al-bukhari muslim abu dawuda tirmidhi ibn maja ko Ali Madini, Sufyan Sauri, Sufyan Ibn Yaina, ba ta zane shi man manyan sun najo. Zuma gani zugu al-imamu al Abu Bakar al Ibn Abi Asim, ko أبو الحجاج المزي المغني المقدسي ابن قدامة المقدسي شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الزهدي أبو الحجاج المزي ابن قيم الجوزية ابن ناصري الدمشقي ابن كثير ما كذا نجي من قالوا مجاغين ما يصل نجي ابن عبد البري النمري الإمام الداني الإمام الشاطبي ابن أبي جمرة ما كذا نجي من قالوا مجاغين من يصل نجو الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني الإمامي الأمير الصنعاني محمد بن عبد الوهاب فاتذا النجي من قال مجامين من سنجو آه الآلوسي محمود بن شكري الآلوسي فإن ذيه خير الدين أجو الآلوسي غني dangane da sidika hassan khan da jamaluddin alkasimin ganin da bahajatu albertali ji kwata zane ji man ga galibi jami'in mai sun mashi mun ba da fakki nasiru sadi ahmad muhammad shakir abdulrahman al-muallim ya limani ba ta man gagara da zane ji mini mai sunna jibo a shek abdulaziz al-baz husaini al-albani mukbil ba ta zane ji mun gagara da mijayi mini mai sunna jibo nazir nazir ibn husaini adalawi badi uddin ar-rashidi badi usindi ba ta zane ji mun gagara da mijayi mini mai sunna jibo zane ba ta yani kashi jadal haqqi ai jayani ashinqiti asa yamani ولو بعد زي ذلك بعد قليل ما هم وليس الرزية فقد هر وليس الرزية فقد مالي ولا شاة تموت ولا البئير ولكن الرزية يتفقد حر يموت بموته بشر كثير وجي تلوشي لا ينجوا نجي مايا راقيا ما بشا تلوشي دي sare دي بلاي ngai zaini na ga jajali jama'a ga jajali ne bu zaini na duku ngala gai da zallal alim zalla bi zallati alamu man ga cin bici ya fata la cin bici ba bici ke man ne bane da sai kawai tashi to sai taluba ya cin bici sai ci mu wiba na da kajana ne ga da ne fata da da yani zai ke fi ne ke min ba ne ga kulubiya ya da ke a ce salu fozan da fozan a shi dambu al a shi dambu ko rabiu a shi dambu muktar yi dabo ko a sulaimani yi dabo abu isa kulhuwaini yi dabo mashirin na asan salman yi dabo ali alhalbi akwai dabo amma abu basir jawari jayo ne ai na bari kila walo a tazir ne fitnat da guluwi fi tafsir a gaga abu basir ya ko samu na mun ji shi ba mun ji gwamnati ba ya gode yanzu kawai ga ga wa ji katu wai da shabi litafi kici wa ni ba wai da shabi litafi kici wa jo ngama la ngama la akhilan tanala ilma illa bi sittatin ko ta umbi ka amma hadi bayani zakaun wa hirsun wa sibar wa bulgatu wa irshadu ustadin wa fi mai huwa ba mai mai huwa ba an yi wajen an ni an ni da daga shi shiga wuya sai ji kasu bai kita ci wani bai litaci kawai kuma ji kasu bai manya wani gaji ka ne na dami ne na mai zace la na ibn azmi azzairi sarauni na a ga duk kuma kasu ibn azmi jino ji manya mun ji bai kita ci ga bala wani da ra'ayi ne jaje sha zana amma ibn hazmi nan da ga mu wore sai shi ba dole ngalu ladisi ji sai ji ya sai ga sai ni keke saboda sai ni keke kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ceci tauhidi ga wuta a da amadi al'uluhiyya amadi suna wasu kaci tauhidi ne ke tauhidi na alita ba ta ko kanu ngai tauhidi an rububiyya to muslimi to kafiri to idili ta ndoro da jiga Allah ga jani ta yin dundu Allah ga ya ga zikyo Allah ga wuzo Allah ga jazarayo Allah ga dulejo ko Allah ga nyugo ta na jaya da jiga Allah mun ji ga juwo wala yasa sahu man khalaqa samawati wal ardi ma yaquluna Allah كل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزو الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فقطت وجه الجنة هذا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سيكي يا زعزكو إن يشاء يذيبكم وياتي بخلق جديد وابا طيش ويجعلك ويقول عن سيدي علي تورجو ما ذلك على الله بأزيز wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura yayin da tun daga sama wannan wali na fa ambatna bi hadaika ta ba jitin na kana kuma tun bitu shajara ila gun ma Allah ba ta ta tubi zai nan ne tawidi har rububi halitta ba ta da jibe ne dan rububi tin na ba ne kwa mulhi bi ne ja tawhidiyya ba ce tawhidiyya al-uluhiyya na gake musulmi rigan gani ba kafiri jiyo ma'ana tawhidiyya al-uluhiyya wajibu to ya so ci buje mu ga layan dora to ba ci ma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ijani ta zani be jinu ya sai ba da jibu ta ni wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa wa lakum ilayna la turji'u ko ijani ta je go zo ma jababe ciya a siban na fa yutra ko an yakulu amanna wa hum la yusalun zai dai ma jiga ga ai ma ja ma ja fitina kale ga ni sa sallan. wasallam ga Allah ya ala ibadi da ake yace ta ce wujuwa ya budo na shi ku bihi shi a hadibu ta na lan dora fau ba shi ma ibada ne wale da ana da tuci bata ibada ya ce jo ya bugo a gogo wa budur rabbaka hatta ya ce kal yakin sai jibuta sai ce wa albaka kune yakin ya biya wani a ga ki yakin ga so ga ga wali na wa sai bai ibada ga nan yakin na bai tusu ko kunna na hudu ma al khaidin hatta atana al yakin daga jibuta sai ci ina mai ibada na sun jami da kulli ma yi bulla wayar bawo min la amala za ra to na koyi kala da yanzu na ce cewa mini ga to batu to na sana to na bangba to bangba sai mai dajin da wajibi bulwani daini ibadu yo wajibi bulubulu bayan mun ciji waka da rabuka Allah ta budu illa ya wa bilwani daini insana wata gaskiya ibadu yo wa kunu ma sadiqina ya sai da mini zai je ta gaskiya no wa taimako da sai ci ibadu yo iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in goyi ga yaji buta goyi magani wa taimako da wallo yo da sai ci ibadu yo ala Allah fa la tawakkalul mu'minun sai buyi ga mu'mini ji eh ya هو جاب له له له بين عندي في بعض يقولوا للناس حسنا من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا دسو عباده ولا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين يدوا عباده يدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين takwar da sai ceci ibadu yo wa takwar la lazi ta sa Allah bata ibada ile ne takiki amma ga ibada sai bi bo na sallallahu alaihi wasallam ladina arkani ibada mai wuta arrajau alkhawfu da da almahabbati da na ga yaji buta ya bi al-khawfi kawai yinin gaje khawariji ga malafon dora khawariji ta ba ga na jawo da ya jabo sai ga alhaufi kashi ba da magashi ce ce ke ba da bin rajawi kawai yinin gaje ki eh gaje murji an ga mala murji shi inda sai ga rajawi kondoro ko da shi ce ce ce ce mu caya fa almahabbatu kawai no da da da yusufi wa kun zakiran lillahi hoban li waji no le wa hu bugani bila khawfi ni ra wa khawfu ne ya wala ka ji jannat da kun jara jawo ne ya eh, la ila je cikin nan ahlu sunna diga ci ba su kuma yake jimani da alim sa sallam ga alim su ce sai ciyo ma kana muhammadu aba hadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabi alim sa sallam su ce sai ciyo ga mai alim yanzu go annabi ga lanabiya min ba'di ada annabin doro su nan buwa annabi muhammadu yawu annabi sallallahu alaihi wa sallam mun da mai gaibuwa kullu lam man fi samawati la dul ghaiba illa allah sama bai ki hadisa da wani da mai gaibu na sai allah annabi sallallahu alaihi wa sallam dai fa daga hadisa kwata ana sayyidu wala da adam bila fakr mun ga da shi ta kwata mai fadi jan annabi ga makamul mahmudo فمن الليل فتعجل به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيدك يا أم الليل تأتي قول هذا مقامي المقام المحمود الذي قال كوة فوالك يا أمي أنا أول شافئ مشفع في الجنة من لا يزال صلنا كوة تأتي الجنة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده ميراجي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول لنريه من آياتنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشو يومين إذا تشو من الدرياء النبي إبراهيم تشع النبي إسماعيل تشع من الدرياء النبي إسماعيل تشع النبي تشع ها يوز كاي ها آه، ان الله صفى ادم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين جوي جوي جميع غاني من الذرية نبي إبراهيم تجا نبي إسماعيل تا من الذرية نبي إسماعيل تجا عدنان تا من عدنان تجا تجا قريش تا من قريش تجا بنو هاشم تا تجا نبي صلى الله عليه وسلم تا من بنو هاشم لا يا تا النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai cin layin shi nudu ya ni tandoro jawani ke laye shi nuzu ali tan dole je bani makamin mamudu ali ko akai ga da ali janna ali sa sallam ke wo a shafatul uzna ali sa sallam ke wo kashi aluma na duk ga aljanna fata na aluma ali mamudu na mala ali ke ge jimi janna ji safu 20000 amma 80000 fata eh, no astaghfirullah alazim ali sa sallam ga safu jimi janna ji ne a tuwa shi na safu safu 120 samanu na mini a 80 mini safu na jo mini al'umman ba al'umman na iza 70,000 ya da nan ko wayi bai sadiya bai doro wayi bai kai ga na alu aluma ne sallallahu alaihi wa sallam gala aluma ne da sai daga kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mujiza sa sallam karamu shi القران مجزو ايه ساعات هكي وقوب عني عشي هكي مجزو ونسيتي أنا بنا اقتربت أنا وانشقة الخمر أنا سيئ الله أنا ويعني صلى أنا عليه وآله أنا ايه فيتو أنا لي يعني أنا بادو سيد من تنكلو وزيد كيه وزيد لا فيها ابو ليلى يعني بادو يعني لن يلوج لن لا ايمان يعني دي يعني- بادو يعني ابو ليلى سيد ايماني عرفت annabi ba doya gure daga gayin dole ne wawo mini hadisi sun bane gabata masallaci mago bare ne fata sai tuji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dabba nan gida kikin liyani ne je da kano na fi bare annabi je lawa tuna annabi je lawa tuna biyo no na sai shi annabi sai ko annabi sai ka sabe sai shi kin nan mujaza ba ka da suna jayi majigan bai na jibirin wace kwa abu idris al-khawlani dauna za a buli sayyidina umar ta yi karama na tsoci jiya ga nan minista biyu na shigo don karama na tsoci jiyu na ba ba kafiri shi wuwa ina da ake kano sai na mafowa ke minatoci gan wani lati bardan wa salaman ala ibrahim na ta tun laina sai a wasu ina wani sai a sai jebo men ne zaye yi da yana sai jiya ne ibrahim ne sai aji wa gwalu ma ne muhammadu sai da yana ko gwada kitabu karamatul awliya na na da karshe shirin su litika da ahli sunnati ya lalakayo na wale ga shi. wa ma ke da alfurkanu bayna awliya rahman wa awliya shaytan wa ke ne ganne ya yi ibnu taymiya ko وما كيدا جل الله العينين في محاكمة الأحمدين يا الآلوسي أكيد لقد نجيسة شويبا فبقوا غير ناجبا نمو بأمي تو أطيع الله وأطيع الرسول وولي الأمر منكم وأوان نبي قزان دندو لا يمين أهدكم حتى أكون أحبا إليه من والدي هو الذي والناس أجمعين زاندو أمين يبو إيمان وأغنى أتوا وأمي غير منشو وأمي غير wani ga cita ce wani ga zanji wani ga zanji bata musulmi kirki wani ya ne muhammadu ba ko amma da haka manu santa musulmi wangi wani fiye wa ni a sallami ki mai jani bisa sallami wulakan ke bani zando ne ga ni bi gito kun zawo ta gidi da ma da musulmi jama'a lawo misali ya ni bisa sallami a tutu si je fata wa ma sanna ka illa rahmatan bil alamin anan magayin ni rasulullahi alaikum jami'a ne tuce ta ciyo baye bayanin ahlus sunna jima'a da jiga su san dole ne sai kiga ya ci tacu da kibe da alqur'ano ko be da hadisi na ta tuno ne eh da jiga gani ni ahlus sunnati wal jama'a eh sai ci suna sai suna sai kiga ya ci tacu ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko sai ci yo sunji sunan to ga yi sai ci ahlus sunna eh sun ga mai ta sai ci sai ci suna kan sai ci magana magana ya ta hannu a an tumalan mu'amillah ya je ilimi ya kan shi kuli na ma haram rabi alfawahisha ma zahara mina wa ma batan wal isma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kin na dana eh eh kuli na ma ta ta alfa salaja haramu to ne so ne to ne tulani to bezu biya kutu bezu layin lufa sai ci baki bezu zun wuta sai ci ya bugo ga da sai ci sunan sai ci da cin ne ko a ribiya ga sai ci sunan na ne wa wasu da sai ci sai mun nasara ga ita ta ga al'abu da fada ba ne ga Najeriya ko sai min sai wato ah philosopher jaga ita ta ga da nature ba ne ga Najeriya Najeriya muna da halus na wal jama'a sunna yake ci batan ataju kurid a awid rahmani ayyan mata du falahu al-asma'u al-husna ayya allah ko yi ramanu in dole ne ga yina sai ci da suna ya ta zuna ga mala annabi sallallahu alaihi wasallam suna isman sai da suna 99 ya tun illa yi shi ci ajin ni man a hasa ga na gudu da kan da kada jina da janna wa ana ce man hafiza ga na gudu ku fitina bayani ga namayi ta na ku fiti wajen gane wa ba tun biyun bai ne wa maliyu wa da aljanna kun ji gasa ne da shalai yin alaf na wani sunan kashi na wale ga wanci ne kafin tulbaru wa karkashin hadis na wajen bayani ga jiya mini a ke da yana lusunati wajen jama'a jo etiyan asifato zan da suna jiya soki sunan don bai ga sife هو الغفور bin rahma ko saboda motar da ga tsoye jibe suna ma wani tufa wani ya zubin la mini waya da na je ke gobe yana da suna wasu fati bena alu suna jibe yi ma ni ga wala tufa ya tsoye ta bayan halitta ja walam ya kulla kufuwan ahad ta alamu lahu samiya ko tsoye magana ta ka mislihi shai mini akida al-sunnati wal jama'a jodama eji tahrifu amadi ta'til amake di tashbiwa alayhi najbata wa gaida cikin gani biyu bani sai sun lafiya kadi sami Allah ko lallaci tujadi muka fi zaujo kai sai Allah wallahi yasmau ta'awuda kuma ngoje ga ana la ko sai wo kashi sai kike ga wallahi aka je ku min butuni umma jikum da ta'lamu la jawja alakum sam'a wal absara shi zanje wa ma wo zanje wo sai tijirimi ko jirimiya bayan sai sun lafiya ga قالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ومينوا بما قالوا بل يزاو مبسوطة تالي وفكوا كيف يشاء وعليك آية اللي لو قطيتي بي إيقوي أما أنك آية أنك قطيت نفنا ولا تلقوا بأيديكم إلى تعلق إيقا ديقوي دواء لك ما شفت عني قطيت بي إيقوي مبي قطيت عني بي إيقوي قطيت ديول الني وكيل الني إن الله لقوي aziz ko so ya ci ka so ya ci ma zaɓe amma na so ya ce ke gaban da soga ya abaci sajiru ina kaira mani sajiyar alkawiyu al'amin in ba alkawiyu bi alkawiyu jiri ni ko jiri ya ko alladhi yaraka hina takum wa taqallubuka fi sajidin a ta so ya ce le zaye ko amma ga zaɓe wato mai lemu ko yara kuma wa kabilu min haitu la tarauna ta kai bilije ne kai bilije ne amma ya lebe ya lebe yiri ni ni ji yiri niya wawal gafuru rahim ko sai gafurun rahim sai ki mace ga yaci annabi ga ganin wiyo amana wawal eh annabi so mai rawu kuma rawu furai da rawu furai mi jiri ni mi jiri niya ya ga ba ki da ahlus sunnati wal jama'a to sai sai ci mi jiri ya ali tuja فالصوت ليس بموجب تجسيم ابوكو ان كانت صفه ثانيه تختلف عنه تجدني ثاني دي ادم غنني تجدني ثاني دي ادم جوي يا شاطئ تي دوي تبارك الذي بيديه الملك هو على كل شيء قدير تجري يد الله فوق ايديهم يقول سيتي وتاتين يقول ابو

sojin halitta ni ga adamu jigangan mu halitta ya ni ga adamu alai salamu ne sai gui ji ji mutazila ji a ji a ga ce ce da ya babu ne nino ni mai soci ji guba ni mai soci goku Wai ta wudu ne masallahi la tusuwa المفرد المضاف من قبل ما وصول وكيو ريام فانت ودوني مت الله لا تسوغاني ما تشاي بابا ما تشي جوبا zanda ci maga a eh, ne ba bai ko guba ya sai ci baba ne ka guba ka ban sai ci guba ne ka ban sai ci sai ci buge bai ga ga sai ji ah. ne ji daji ne yahudi ya sayo kin ne sai yahudi ji ga kunu khatayakum yahudi ti daga jaba fa badala ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu a ti daga in tasu ta nuni ga da adamu wal ziji ‘yan mutazila ziji mai janiyar masala ala suna wasu fata zai gina wuta kishi zai ji gifi bude da wuki wuta daga ci da wuta daga zai kik basan ji gwalagen nini a da jami'a na so ki da suna su unde suna mu da kiyayen eh unde sifa wallahi ya ga yahudi shi da ya ga yana ya ga jami'a shi ji sheri ga ga yahudi ga nasara ya bane ya bane yahudi shi eh da ji so ki da sifa ku ji gane ko mutazila ji a ga a tafi da suna ma wanda sifa abin uragi mun bila rahma gafurun bila gufran ko bila maghfira ko alimun bila ilm sami'un bila sam'i azizun bila izza wal iyazu billah wai le da ko da wuki da guba safiya ta ci a ga iya shayira jo a ga ya imani bai suna benin amma imani bai sake sifa maji imani bai sake sifa ya sai na munan a ga hankali ya daji bai sifa na ajiye da bai ne na ma ajiye da bayanin na ma agwa na hankali jiye da duniya da a ga sai ci wewu wele wunde ilimi ko mun ga tawa idi ko bai ji alatu tawidi ko dan be umul barayi ni are ne ilta ta shayira ne ilta ta kira kirkiya sanwó gíga ci da gwanin wuta sannan magin ci shi nan wani takaje mu la'akali ala nakali a hankali ya muhimmanci hata ce nakali al'alima ki da alu kuma tiwar jama'a shi hankali lamila tu nakali hankali lamila tu wayi ya shi a lamila tu jami bunu safuwan ko jami bunu safuwan ba gwaki da ugo daga bayan jadu ibnu jiramu jadu bunu jiramu ci gwaki da ba zibo ba labid ibn lasani labid ibn lasani wace gwaki da daga bayan taluto talut ne gani zuwa wace da gudu ba zai dajin hannun sa sallamu sai bai ba talut talut ci da gudu ba labid ibn lasani na jihannun sa labid ibn lasani ci gudu ba ta kai na ju na ji na jihannun sa sallamu siri na yahudi ma a sha ne gan akira da bayan wuri buciya ne ne da nuku a isnadu gota shi da zulmafi jahamu da dare jadu da dede talutu da dede labidu na so mai da dede no kira gobe ne sai janibi sirri na oh sai ya shago salasiyu ya kidan jami'a go sunan ya mutazila jima a ade da jabe wasil ibn asa rigi makanta ya sanil basuli a cikin asanil basuli ga ga da musulmi ne ji sallah da yin dore na amma wanda ya ce bello tuka bayiri na ke hukunci zannan hassan albasri ga zannan musulmi wa mumini wo ma imani wake mumini wo amma fasu ke bai tunde da nuna nan su libna ta ga a wajen musulmi a maji ji kafiriya inda mutashin rajila goji musulmi a yan ga yabar wasu da a kila goji kafiriya ga da wila ilayen lagare nje to kuma bo in ta ta cin daga babu kashe ji ya sun dai da ta ji ka to na wasu libna ta ta kiyo mai mun da kamar kan duki je ta ginin don so ha kiyo mai jama'a shi daga babu a cikin yi ta yi ta zada na wasu wasu labe da ya ce ya tayi ga mu ta zina ga yadi ki zalu ne laiwa a ki da mu ta zina ganci su kuke da su musu da arkalu kuke mutuna a cikin ga ki da mu ta zina da arkalu kuke za ka ya ne usuli ya yi cika da mutazila ki juro la ilaha illallah ahli sunna ko sun lami usuli da kamilai gudan a tawidi a ga jikini a ga tawidi ngai kiyo tawidi a ga tawidi ga yinyo amma gare tawidi ba wani sai ya wanda ya wunje ilimi wunje kudura wanda wunje irada wunje kaza wunje kaza wanda ya zube sai mutum da lajo ikiyo a tauri da ma tauri da yi ko shi da sifa ne ba ci dubu a ga alamun bin ma'rufi wannan ya yi ilmin karfi foro da tukuro ba kawai ya tun da biyu kuma da ya ga kun an yi so a gare ko a wajen da jini da wuce da ba na ga fano na min kare da shi na da musulmi jina kuma ke da na ki da mu ta zai yi ja ki da sunna la ya fada da na ya muka da lawo rusu ta alwadu wal walidi yana jin da alwadu wal ne sanada ina gano zane ga zane wa wadanin da na su da wadanin da na duka da wata shiga da kuɗi ne na yan naji inda za a daya ga firu an yi shirka da yau gurma da zalika limai can wa ba sai tumbe kawo da zai uku a ribi za a sallan matan wa da kirki matan wa alkur'anu ma tagwa arzun ma tagwa dan gina gajin tun daga babban gina ma ke tagwa ya eh, mancu ya fago kai daga biyan nawa ba sai kin da samu da zai wo da ga mai ce da zai ga dole da ma ne wa kiya dole dole dole ya ni ko ta ga wani jinde a wani mutaja su ga da suka da ruwa dana amma wani ruwa amma ijo a ɗan biyoji kawai ki gama ka kafiri mutaja da ta tato na da gumu ta tato da na ta ta ta ta ta ta ta da ba ba ne yi duk ji ji eh mazu na tun bayan albasu kai ne ga ta ta da ne ga manjina ko a ga ijo wani musulma wani a, ta ciwo ya mutu ji zo ji ji a ba ta a kokari bin sai su ga sai ba ne ga usuli yan mutar zaɓi mutum na shi ba ta ma sheri domin ma ba wajen filosofi mun wa lamar ya da da ilmul kalami ya filosofi ba ga ilmul ne alama da ya kasi wa kaga hukumi fi alil kalam ya yudu abu bil jaridi dan do ne diga jil bil kalam da cikin philosophy na ada la lan kai da bina jala ko a tala jin dan ne ko diga da ko ta ji makaranta abu rutu huji a gaban salaba ji na bil kalami ta zangaka da zanto wani ga wa da wa addini amma da ilmin kalami filosofi na wajen dindiku ta ji wato da a jahal bil kalami ilmin wal ilmu bil kalami jahalu wa ilmin kalami yau yi jahilci wa ce ko ga ilmin kalami wato ne yi ne bai da kitara wa ta yau kashi wale sashi ya ce gari greta amma insha Allah ka tsara tumbuya ga mu don wa tuwi ko wani ne wani nan sai ta halu suna gwata daga ta halifo ma gwata daga ta ma gwata daga ta kifo a sai ya sai shiga yi da yi da yi ko sai shiga ne ga ya bayan sai shiga je ga ya kashi ke ju kai siya amma la wada mila mila kai ya yi milita sai sai ci ne shi wa samiu al yusuf sai ce ba su yi aliyar don gai yuga lani ko man shiga laji su be tsakiya ta ni bane tsakani a niga adam da a niga musa nan a e ga wuce ya ce ga kaddara ma insha Allah bai e e ga bai ce kada ya alami fa ga zai yi insha Allah a nan musa ga ni ga adam ga sai ga ni ta wajen da ya guyi kuma ga malaika ga da su je da yawe ni fa la ni ga adam sai ya guyi kashi nga e e ga ga ga sai ci ni maga wai ko ko kudro na to shetan ga ga kai to ji mi ga kudro ga nga wa nga a she gwa wujin a she gwa ba wujin wujin a ta ga sai ba amma ni su ne be tiye ba tiye aliyu ya sai ci ne yi rubuta a je e nafsu na be ke mu furado nan ke ke ni bo nan tabaraka allazi bi yadi mulku wa ala kulli shay'in qadir ye ba ci adana be guba nan ma mana aka hantar juda lima kalaftu bi yadayya ko a ce je na biye ce je mu wani wasu sama wa bane na hako bi aidin wa inna da musu wun na ji maka gaje ce lamarin na shi sai cewa malaika laji su je da we malaika ji su je da hannu adam kashi wujan eh wuji raji su je da hannu adam alayhi salam kuna lil malaikati zulu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin ko malaika da su da hannu adam alayhi salam malaika ji waje daga asiyo kuli katil malaikatu min nuri aje malaika ji daga asiyo ko kuli kal janu min marijin min nar amma jali ta yaji ni tun daga kana ko kuli kal insanu ma utifa lakum amma jali ta yaji tun daga nan ga nan ma nan ga daga dikanabo ملائكة جوافة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير malaika ce ce ta tutun illa tafi min malaika ce ce tun malaika yi tun da malaika da wani ce ce tutun illa tafi min malaika da rusulan da min na ce ce ta tuci min malaika mai ke tani ne eh, ya ga an giyo malaika mai da ce ci ba la ya suna Allah ma amarahum wa yaqaluna ma yu'marun ko eh ya ce ci ban do da ce ci ga ga jina ga jajo malaika ji ma a da ne ce ciwa da ya tuci jina ko nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ga malaika jibril ada malaika ya dabana ya kai tunguruza da ya tunje jena daga rake buna tilo yan dole ne daga ganin ajunka ma yalfuzu min qawlin illa ladai raqibun atid ni aje malaika ji dambo ne giza ga kabaro ne a ga man rabuka wa man nabiyuka wa ma dinuka zai shiga imani ne sai shiga ji taimako ga jawan gidiya yusabitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati ad-dunya are malaika idan go sai je fanana qalu ya malik liyafda alaina liyafda alaina rabbuka kana ilakum makisun aga ya maliku ba da sai tula yiwu ga ya tubo fi a wuya ada malaika idan bo ne ya fa aljanna nan ya ba hadisi a dole na nabi sallallahu alaihi wasallam gan ati baba janna ta tafce sai ya kullu khazuni man anta ya ga kwa jini wa ga ɗe kwa yawo da ne faga da jini ga wanzu yan wani muhammadu yau sai ya kulge ka zuwa Allah ta da ajin kabla ka ga ɗe kwa zan dole kanu wani mun malaika yi yin zagiya وجعل الملائكة الذين هم عباد Ina إناثا شهدوا halkahu amma ga ba yo na sakane mai sunna jo dan ci ga a eh ga ga yi ba mai ga ga yi da ga ja wanda su zo malaika malaika ga zane ga ga yin zagi da zawon zaman kaje kafire bana jahiliya sai ju dan na ga ga yi ba gina waje zan bidiya ta wa ga fi ne ga alamul malaika na ya al waje bayani ya ga wai amma shirin ya al-arba'una ya al-hujuri al-yamani muhaddisun wuyi da jotobanin nan ji makaranta muku bil alwaji yo bal bani ala al hujuro so ga la yadda da al hadith yadda ma ga cewa kafin jabo to wa al bukhari present ne to sharai da wani ji ya al arbawu ne nan sun bi hadisi ya al islam al iman al islam nan mun ci sai lagabe sai kiyan zai shiga malaika ba gina ga ki hujje yo a ga ƙwaron wani suna yi mala'ika cin judu ya cin judu a ga wawo na wawo jama'a lamai ba ji mu sassa jedu wawo na wawo na jama'a mu muke kiyo muke yi ba gidi ko ina can ina lasafi minan mala'ikati rusulan wa minan nas a ganga ba gidi a cikin gaji da dan guri ta ce nan da nuce amma na ga da cewa ne sai cujin yayi ko ga dula imanu jibe malaika ji ko malaika ji dabo ce ki maja amma ne ce ki ba hadisi nan manna da ya gwaro ne ga hadisi na ga ni ga zane ji zagu zane ji ali zane ji mi ji da gwa ni ne ni ga ka do zane mi ga kun fa ku ne ku ata tena ni ce ni ce ji be buyo anabi adam ni ce ce ga kun fa ku da ta ce malaika daga babon nan ga manya sun da je ga ga malaika za an ji ne ji ga ga guna a da falala ga jijo malaika jo amma hadisin da ya da hadith na ga sai khalaqa Allahu al-firdaus bi yadihi ta jali ta firdaus ji da ya guyi kani basarauni ya cikin ne malaika ga gani salihul bashar ya da fara ga sai sarauni

wa ala amfani da yaga kawai ga tena kuma kawai mace tuya suku wa ala gungoro toya wani ayi mali jiwa malaika jiwa malojin ne tuke so yake jiwa zo ko zai shiga fada gana ga kiwu jiya a ranar sai su lati na goyi kuna lil malaika ju zulu da adam fasar da lula ne sabon safaro kanin da kafirin bai boga asu da malaika asu da da adam ya bana da adam da fada gana sai ta yi milaya ni da adam nula malayaka ja ne buga ni da adam da fada gana daga wajiya ne hu wa na adamu na asma kullaha a ga mini hugo kiti a ga yi ya tashi a mafe jela da ya numa yi eh, man da ila huda ko ba na yi da ishe ko ba wuna falla wa ajira an jala do ajira ma ajira da min ga ya kusa min ujurihin shi a yanzu ba ma ajmini la da ajiba a ga mini ya tuci jiga ka na ilo daga o jiga da wu ila a hadisi ya ati babal janna har da karshe a kan dalilin ne lifa ta ku da wani a zai jigan mala'ika na ga ya ga jada ne labenin nan inda ya zai ji sujada wuce ya shehu ka ba na wuce lauka ka ba da fana da gawa da ya lajiya da hajji mai jirin nan a zato ya ga ilimi ne labe ga ani da adamu sai ta ilimi la yunu la malaika jani je yuyo da kaku na wudu da ga ma Sulaiman ga hasu bi malam ti yi bi ma. in je ilimi ne je ilimi wa ne wuce malaika wudu da ga ani Sulaiman wa bai ye ye ti ba ne ga ne a zato ba ne labe ga tuci jaja lada ya ruma shi nan in ba tuci wasu mala'ika bai da kayan wani babban mala'ika da lada ya tuci mace da lada ya ruma ne ya kayan bẹ̀rẹ̀ ìlànà tó gẹ̀ẹ́ náà àti ni ó ayé náà ló fi tí ni ẹlẹ́yẹ ló káwọn tí ni ẹlẹ́yẹ Uh-huh. Yes? Adega. Bẹ̀rẹ̀ yẹ jira ni ọ̀gàn náà. Àgọ́tọ̀ bá ní. Màláìka jẹ́ la léfìá. Láyà fún Allah máa mọ̀rọ̀kùn. Bẹ̀rẹ̀ fàánù na máa yún mọ̀rọ̀. Ajá àlítà mala'ika yìí tun daga haske. Fẹ́ lọ́rọ̀ gáwùtó. ke yi ina laga je matsayin ci ko ko bayan sai ce wannan ga ikiyo azu su je ba da malaika ne je ba da gazan dun da ya bani malaika ya je ba da lafu ne buwa amma fa a cikin lokaci ne abu al-imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala inda tuma sai sun ne daga ne ba ta zanu wasu zuji wa ilmin lafa wa jaru a yadda yana da kuma ya alu suna jaja daga salih al-bashar especially al-anbiya wujade falagan malaika ne aqidatu ashab al-hadith fi sifat aqida ashab al-hadith yace sifatu fi jami' sifat allati nazala bi dhikri al-qur'an وردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوط المخلوق بل أن تكون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تعريف تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إغالة للفظ الخبر عما تعرف العرب وتضوى عليه بتاويل منكر, بتاويل منكر يستنكر ويجر ويجر ويجر ويجرون على الظاهر ويكلون علمه الى الله تعالى ويقرون بان بان أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب وآيات الكتاب وأخبار الرسول الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإصرائها وذكر صفات أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها وأكثرها وأكثرها مخرج بالأساليب السيئة في كتاب الانتصار وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاختصار والاختصار على هذا المقدار دون الإفتاء برواية الأخبار وذكر أسانيد السيئة عند نقلة الأسانيد ومصنف المسانيد الصحاح الكبار man ga aqida ya ashabul hadith yace sifatu waka zalika yakununa fi jami'i sifati ya ce ga man hadith ya ga ce ga yace sifa ne ga bi allati nazala bi zikri alquran naja alquran kiran وردت به الأخبار ما بين حديث جونس أصيها ونجاتنا من السمع لتيتي وقع والبصر تيتي مليه والعين تيتي مديه والوجه تيتي مدى فتكة والعلم تيتي مدى علمي والقوة تيتي مبكة والقدرة تيتي مدى إيكو والعزة مدى والعظمة والإرادة مدى إيبا والمشيئة مدى بامبا والقول مدى والكلام تيتي مدى والرضا مدى bai za kirkice wa sakati sai ki mai fushi bai za dade shi wal ubbi sai ki mai waza hanji wal bugudi sai ki mai ne gaje fo wal farahi sai ki mai fahim wa dahik sai ki mai masa wa gairi ha da yake da ta gane nin gari tashbihin amma su ban bata wa alu bayan doro ni sai imin zalika bi sifat al marbudina al makhluqina wa alu bayan doro min yana ji banawa wa ma alu bayan doro min ya dita yanke ciwa bal yantahuna fiya ila ma qala wallahu ta'ala eh gobe ci ganna da ba na ce latin ya gana eh na ce latin ya gana wa qala hu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yana ni sallallahu alaihi wasallam min ne ziyada tana alaihi wa da yandoro da ba wala idafatin ilaihi wa ma la yandoro da kuma wala takifin wa da takif da kai ce na sufa ce na dina wala tashbihi wa ma la da da ni wala tahrifin wa ma sawa wala tabdilin wa ma wala taghyirin wa ma juba wala lil khabar amma tarifu da arab lafazi wuce ma wa ke lau wun ya ko wun ya daga yana ba larabe ta yaya na ba wata dawa alai bi tawili mu bi tawili mu kar yusankar bi tawili mu zamu tiga wajibu nan ba wuce ko ne gun ya dige gun jawa na ya wajiru na wa a arab zahir amma ya ta ce zahiru ke minan kwabirin ويكلون علمه إلى الله تعالى إلي مجا نما يلويا دنبا يسيتو ويقلون بأن تاويله لا يعلم إلا الله أما جاء تاويل يجا نعرف يتلونا سيتي كما أخبر الله عن الراسخين في العلم لما سيتي على بار هجي عن الراسخين في العلم جونا أنهم يقولون في قوله تعالى أجا بأسد الله تنقى والراسخون في العلم زيجي سيكا إلي مجيبوا تاجنا ديلي ميونا يقولون أجا سيكا آمنا به يا إيمان به كل من عند ربنا بعد ذلك بعد سيتي يابو وما يزال zakaru illa ulil albab ya zama da wani sautu ko a fatu kuma da kwafa ya ce ganna zai zo ce shiga jini an kariya da fahimta yana wa ayatul kitabi aya ne zai da alkurano nan واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا النبي صلى الله عليه وسلم شيء الصحيحه نجا تاتنا المنيره نجا تاتنا الناطقه نجا جدا يا ذي صفات بصفه نجي غير بصفه نجي لنا كثيره ودوكو يتم الكتاب به صحيح اذا جاء جمعه لو جنن لتاج غاب لتاج غاب بل تاج غاب تشور وذكر وذكر اتفاق هاي مثل المله ولا ما يا لا صلاه تلك الاخبار الوارده بها da ga na manyan sunna shi gan da manyan addini shi da manyan milayen musulci shi a gan da ta yanzu ta yan hadis na jona wa asara a dokunan numa mukaga jirgin a tarihi a tsariya ko yau ku da da ya tsari ya ta zine shi ke ta da sun ta da ni ta su nan ga alin ta sa nan da sharfi na shirin tun nan fi awwali hada kitabi da ta bayani ta su ga alin ta sa nan wa ga Allah ga Allah ta koraji wa alin ta sa ala umula wulu da jeji duna lisan bi riwayat da yanga ku hadisi ku da tara shewa wa zikra inda na kala ku ku ta duna ne je hadisi fil masani di ne je ta je masani di asiha ta duna je ashabul hadisi ai man jigen dole na bi da alkur'ani da sunna ne to akida to tu to na na to na tulana to ne zalena to nule yana al sunna la iman jigen ne be ga ganna shi hada alkurani da guji tabbatarwa hadisi na mata su da ba ni musa sallam wani wuji tabbatarwa nan gama na sa kina salafu ya da sai ga amantu billahi wa bi ma ja'a anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillah wa bi ma ja'a an rasulillah ala rasulillah ma ji da ne ta ta ne ta cikin ke kadi samia Allah wa qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasuta hawra kuma inna Allah samiun basir aji ga ta ce wa ga in za gire qawlati bintu salaba ne ga wai mutai ga ga biyo ina ce ti mai wai ne ga nan ga mulana na Aisha radiyallahu anha no ta ki aji dai ta cin ala na sho ce ti mai wai ga na qawlati bintu salaba ga ya ne dinan mu mu shi to kata wuce mu wai ga na qawle ga nan لقد سمع الله كل الذين قالوا إن الله لقد سمع الله كل الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيتي وغي سيتي كسيتي وغي زيجي غسيتي سلك أغاي زيجي جدوش يعني أنا إنني معكما أصل وأرى ما قم بيضا غبا بيمي وملي كو يبقى سيتي وغي سيتي مليبا إيه kuli ma lulatu fasara Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun sai ki ale kai yake mu'mini alladhi yaraka hina taqum wa takallubuka fi sajidin sai ne lewato ka kuna wayan kina ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ga lisan an ta'budu Allah ka annaka tarahu ya lisan wajibu ta sai ce wayan yana fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga wanda sai ciya sai ce lewaye wallahi bima ta'maluna basira sai ce ne ya lukatuna sai ce ne bayan Allah ma ta'maluna fatwa sai ci je ko wasnail fulka biya a yunina jiya da ya yi jiya ya ce cole da ya yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna wa'awar dajjal ayyan eh, yu da wayan rabbakum laysa bi'awar sai ci mawuje yan ya tilagudiya walitusna ala aini da ci zuba ce gaza eh ko sai ci da fiska tabarakan ladhi bi yadihi al-mulku wa shay'in daga ne ga da wani ne to so lo we lili da ko sai da fiskiyar statement da ya zai don ga kullum man ala ya fani waya buka wajen rabbika zul jalali wal ikram doro na da yanzu wani ta cikin manin gazo mun ya ke fiskiyar ceci ko ceci na latin ekran ga aina ma tuwallu ta samma wajen wallah ceci na latin ekran inna ma nuti mukum ni wajen layi la nuridu minkum jaza'an wala shukura a shafe yake da fiska lama na alibi sallallahu alaihi wasallam wai hijabu nur ya kan da takani a ita da sai ci nau ya ce lau ka shafahu da aga ce wuce lafiya go la ahara kati subhatu wajhi man ta ilai bafaru min halkihi a ce shi ta ce tun en doro jinin ga malai je zaje ya zaje ka gona wani sai ce wani rasa alkiyani wa da aljanna lillazina hasanul husna wa ziyada da shiga ji bolo-bolo na aje aljina ma aje bibiye inda ya bibiye na e gaya e wale fiske ya ce ciyo na mala a nabi sallallahu alaihi wasallam ya e da kala aljanna janna ya gina ya gaga da na da a gama na na lazar ya ya je da kada a sai ma nan a sai na malam tuci a ajina ajanna ya alam tubi rujuha nan ga wasu sai ya ce alam tubi na janna nan wai lada ga da janna to ji yau jilla alaikum ala yilla alaikum ridwani wa sala aqata alaikum abada me da ji be ya ji fushi be ya fa yukshafu afala zidukum ya ganin da ya fa yukshafu lijata Allah ya kace abu a cale to ce wa ma wato mai min a ahabbu ilai min nazar ila wajhi al karim eh da bana sai ta Allah ya wuce mafiya mu ta ba ga fiskar ta lena tunalena kajini a dina jale sai ce ya kalla innahum arrabin ya eh, asafu la lazim kajini a ja jale sai ce ya ta ale sai ya ko kalla innahum arrabin yawma idhin lama jubun yala wal mu'minuna bi ghairi kaifin ko wata shi yi wa darbin min misali hmm. mu'mini ji alisoci amma wanda yi ga kai fiye dana yi mai misali sun na lule ne ga zana sai daga aliyoyi yi mai da jiga aliyoyi ga nan ya raha hadu min kum rabba wa ta yi mutu ya zata mine bana ne to na sun gaji hadari ta fiye ne ta tsali ta ga wuta zai shi mai ne ko yau a gaba alisaiciya jami'a jagawa alisaiciya jagawa alisaiciya abdalu ne yi a gaba a sai ta sun daga ya ga ni shaje da su zi a da suna shigan da su a yau sai shani madiyana a gaba a sai ta yi jaba ko ko maga da aljanna wa sai ta fa'al a are lamar ya ku tatacho kan zo roge ci sun nale ka zari ka ja na annaku matan wa ta tare tatacho ke shi da ba wuyayi ke ta lugu yakin kama sai ki da ilimi ala ya lau man khalaqa huwa al-latif al-khabir sai ci na jalita na shan a shan sai ci na jalita na da ilimin ko ya lam khayinat al-ayuni wa ma tufi sudur to na to kayin ci ne na bani to ne zo sunan sai ci da ilimi alimul gaibi وشهادة إلي مين سنة وين تلا نسويت بي غادي إلي مو إن الله عنده علم الساعة وإن ذل الغيطة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لو عندي سويت بي غادي إلي مين القيامة فشو ما بقى نيجي ما بيتوا عجينة سويت بي غادي وإن ko ya nan ma fil arham ta ya ɗaya gina daga konin ko ma ta ji nafsu ma za ta fi gadan za ni ɗaya na ji suna ta ji gaɗo ko ma ta ji nafsu bi ayi aro dai ta mut za ni make ɗaya da wani wasu cina ta ji bugi gaɗe yi ne gaibo la ya nan man fi samawati wal ardil gaiba illa Allah sama bai ke da wani yi ne gaibo na sai ziyo sai Allah ko la za la gaibi ahada sai ke la gaibu zan dora illa min illa liman yartada min rasul sai ga sai ki gaje da min yan ta cewa la ka ta sai ta lawu Ka ko so ti lu suku to ya make ji ko pata mu ce ya na yana ne wi ya wona ina ce ti Allah o na wa yo ce ki ji ni ko buga ne bidai ne gaiba na alamu alamul gaiba la tasartu min alkhairi wa ma masani asu wal quwa ko ce ki ga kagwe kaje فاتمة كاي بقدرة فاتمة إذا ولله لذات ولرسوله وللمؤمن فات له إذا تتشوها من المؤمن يجي إذا أنت كنت تجي كي مؤمن يجي لني يجي لني إذا هذا لن يرى يوي فاتمة كاي بقدرة فاتمة كاي بإرادة فاتمة كاي يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر فاتمة واصلتي فاتمة باصلتي أو فاتمة باصلتي أو فاتمة باصلتي wa ma tasha'una illa an yasha Allah ko in yasha yudhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah bi aziz sai ce gaga wa kallama Allah Musa taklima sai ce ga nan Musa matukayen sai gaga wa qala lahumu rabbuhuma sai ce a gagan ما نهاكما أن kuma الشجرة kala lau ma na كونه وكلمت يا الكلام فلا دي قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إذا قد من المشركين يسمعوا غو ويسا أوغو سايبو بيو وغيرتي annabi ga man yahmilu ni ila qaumihi za Allah mi lobaje ma yu jafa ina kula shan man wuni au balliga kalam rabbi kula ci ami kai yawe sa ko sai ci a sha sai te gangan ko kuci ga gangan na kuci naji ya ga kanu kuna ga gangan jami'a shi beji shi nan da mutazila shi hata to a shayira shi ajiye daga sai ce gaga sai alkalamin alkalamun nafsi yun ga da yin amma insha Allah ta'ala bayani ga tu masala al-Qur'an jite ya ji bayani ke mina ri ta ga du masala to eh masala al-kalam ta tuna sai bane ga al-kalam da min masala nan ji fitina ga jo zamu ne eh, jab ji fitina ga jo da kin akida wannan ci ba ba malima ma madina mun kilo ne ci ba ba mu mai sunna ne ci ba su da duk ne kai wa ku duba akida je na masala al-kalam nan wala juji maga na albe ne na ce ga wajigan sai ce ga gajin tara malaiku shi yawa ga wuta sai ce ga gajin tara malaiku mana sai ce ga ga malaika sai ga sai ta ga wuta jindani ya malaika malaika ce ga dole ne ga ina alkalamun nafsu amma insha Allah bai da duk gurbin ya kina shaira shi fata zai gije no a kina ya musun ne sai ce ga ga ga sai ce mai dai dai halafi da sauki ka kuna abu ne ke mina abu ne ko tilka rusulu sadar na ba zama labari mirgun nan ka titi ya tashi ya falaka ce fa'adi don gina barasa shiga da yin sai ce gana bebere na ture ya bana nabi za a sallam ga ya fara kiyami ce ta yi zaji ko bisaukin da jere ya sma man da kama ya sma man karuba dan da zaga kiya na wani da daga su bana wo ga mana su jin da shiga hadisi sun bi bisauki na bi da kama na bi a cikin na ni gona da wannan wana da kuma rabu ma sai ci ce caya wa qarrabna wa najiya yujula sabai bai ba ta duniya shafi da ban mamadabo church ne ba wuya yi church ya ce da gaza rabi allahu anhu wa razu anhu church ya daji wasu mai daji wani ne church ke da ji sai tafiya da biyu zai kuma sai tafiya da da biyu church ya ji fushi da sai church alu ya church ga ji fushi bai yi ne ya ba wa ba wallahi ga ji fushi ta su sai mai cewa za guru shi ne lahibin da zai katilu na fi sabili sun fanka nan buliyanun marsu sai ce wanda ya je kuku ne ko sai ce wani na je kuku ne ko su ta caji safu ta cakwa to jani mana ji layi in la yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatayyirin zai je tuba ne zai je layi na sai cewa ko inna la yuhibbu idza amila duk mamalan ayyukina wa tiga ne bi wata wa ga daga mutum ne ba wala wuluje لاوت يد رايت جدن يصنع a توت يا زمان يجيب الله ورسوله يجيب الله ورسوله ويوصلك بدون شيء بدون شيء من وو mai لا يدبر شيء وانا da ga gwamnati ce wala guri ne in la hibu ta wabi da wani hibu halmuta sai ina idan wani sai ce wani gwana sai ce mai fahimman sai ce mai matan ko ya wani hannun sa sallu wanda hika da da hakun lawa inda rajulai ce ce mata yake lagubo ya tula lawa man akhar go da yi ga ba ci wu kuma yi kula ne janna ga ba a ci ma da janna mutum ya kafiri su a gusu ko kafiri ne ta musulmi na musulmi na da musulmi na wasu shahidi ma da janna ko insha Allah kafiri na gaji zugu mutum fai da na musulunci a ce da dai wanda kafirin da ke a can sun a yau suke hasu shaidu mu zuma da aljanna mu kashin amma sifa mai kpata, sun da yadda doro ko biya a ritan dondo min ya ce ciwa ko ya bani alƙawli fi sifati kalƙawli fi zati ta min ne ga ya sifati na shi ga ya zati yau yau ji ma ne na sai ki da zati ta zati ya sai na ga wuƙiya shi kenan jimani ga teki ga sifai ga sifai ke sifati ya teki ki no hidima a ga dake ogun tabo na imani ji ke min ga da alqur'ani ne lamma la sai ji a ta duba ke min yi dayuna bila ta bila ta'wilin wala tashwijin wala halila shi sai lami tuye na teki ga gane aje ne gena maje ne kena ko amedi takifa amedi tashriwa amedi taarifa amedi tabdila amedi takifa eh ga kaifiya yake ne sifar sai na dana amedi la sifar sai ta da ya litusha ne ga ga sai ci gaje ga da kazuya ko ga ga sai ci gaje ga ga da ba kazuya wal iyaz billahi sai yaji hanya ne ta kamis ni shay huwa samiu al basir dan dole ne ga sifar sai la da ji ali talo ne da wuce gunki wajibu ta zandoro na wasu fana sai shiga da tabbatarwa ya ji tafinan wufi yana ga wasu yanki buta ga yin doro a yin doro a ngama la salafu jigar almu'assilu ya budu adaman wal mushabbihu ya budu sanaman ko almu'assil ba ne da tasilu na ya budu adaman wajibu tafiyo na dambu anin wal mushabbihu ba ne mai lafiya da halitta wujina ya budu sanaman wani wajibu tafiyo eh kuti da baga da mu kali tarawi amma ya gaske fa sai ki majazi ya bane daga majazi sai bidatu bidatu min ga su ga ji a tika maje majazi yi na salafi daya ne to sai zai tawo da ba ala ala sai ta san Allah zalimin ulwan kabira alil ga ta ta yayi imani jimi da ba sai ci to sai biyo jari sai anin sa sallam ya ka tuna ne ya kenan aga ga alawa kwari ke masala ne jo ga da ku sarawi bai eh, ga yamman ne ja ga ce, za ta yi tufa ne fa da alawa kwari ga da ku sarawi amma shi da ne labi na wani ya laga labi a jeji ko ala al-iktisar kashi yigo labi yake ala al-iktisar zan ji zugu abin litafin ya hu kwamu amma ya zaga a litafin jin masani da siha ko masani da shi a suya wa shigan ta shine ci ba ni ne yabo amma mun ganin haka a su ne ga gaci ne kwazi labin ta ne ga a ne yake faru nan na da ku dan wayi a kida ahlus sunnah wal jamaa ne mu su sarau alamayan jami'a a jafe ya ahlus sunnah ga mushabbiha ko ko alalima alisunan shi ɗaya ji sifa ɗaya da su shirar ce ya biyan ne bai gano kimi a ɗin shi ba ga mala shehu islami ibn taymiya sai da gaga in ka ne ta tajsimu subut sifatihi fal yashhadu taqalani anni mujassim an ga yi gaga isbatu sifatu ga yi gaga la ga za ja mujassima to miya daga yin nan miya ja mujassima amma an ga gaga isbat ya sifati jiki a mujasta jiki ma kwale ga mujasta ba ji haji isbat a caji gulu da isbat a tuba lula da haji yanzu cinan ko mu'attila shi ma a yaji gulu da tanzihu jin har tuba lula sifati ya saki siyanin alusune ci da tatacin ya yi isbatu ji yi malu na yi ya wani wula ji daidai wani ji daidai insha Allah ta'ala kafin ne na babu rabu yakan mana yi gaji daidai nan sai ci ala ya yi mana yi gaji kuskure nan sai ci fadi yi insha Allah ta'ala da su kada da yi muru ya na ki tasiri na ga alkur'ani kalamun ba wallahu alam ta zana je ta gaji ko ko karin bayani nan mana yi gaji daidai nan sai ci ala ya yi yi gbe dokon yi makanta miyo miji manya ba ne gadi kuskure nan yi mai da na wuce shi in doku ni ta yi jin shi nan amma to ci in fadi yi to ci ma yi da ajen nan ma ga bayu je in mu gaji lalace ma in lai ko gboru wuyi mi tu subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nasara na Thank you. عليكم السلام ورحمة الله تقول دينا ويجين دينا ما إذا قاعد يمشي هاي كافل وكافل كافل أنقول يعني بيوان كافل جو صاعد تاشي هذا إذا مي كافل بلا أصالة كافل يا سيدنا دجي مشي دجي يهودي دجي مجوسي تاشي دجي مشركي كو دجي ba sa fune ba ta kafir ya tani jali ko ba le mishan kafir bu yo da kadi ka fara ladina kalu inna allaha salis salaka zai ga sai ki tili wannan da an jali kafiri ko a ne ne bago misha ne kafir ga hukunta kafir ga ta tabu mu aji musulmi gwa musulmi aji gwa a su da kabare musulmi gwa musulmi ya aji sallah kashi amma fu kunwa ne ne ya ta rana la ayi an ne ko shikenan alaikum salam wa rahmatullah sai ka gina wajen ciyar da zaka yi nishan. kawai za a yi sufi ko cewa ji mu'amala ji jayi wa ma dai wala ya hannun a dai ga misha hana lasuli yau wikiliya yau na zanuwar ba ne yau da nan kashi amma ya sufi sufanci wasu ya sufanci ya sufanci garbaji kashi ba na da ilimi na wajen na garba zai da ilimi ne ba na ya ce ni ce tuwa wanda ya ji wazifu kawai ne wa ke da zane jin na ne wallahi su fi ba ga ji ta shi kaci ba ta kai ba kai da ibn arabi da abu mansur al jiya nan bai ibn sabai ne ba za mu cewa ga muje daga kidan nabiya kashi amma nan wai wani wai ko hadisi wai ko azkar sai jin ya zabe salati fati kawai ko kai da ga ga mutum ga na salati fati jin ma ga wallahi wani mu wa ku da irin nan sa a sha da wato so a gidan lazimi da mu ne ce mi to daga kwa ne ga ga kirbe da ke jalirin na yana amma all in all a da ban mai tsakani ya amrola wal barada albir wal justi wa shi wali ai kashi commission da bana ne sai shi da mission ko in e e ga yi makwabci yawe hakke makwabci wa ga yun layu wallahi la ibn wallahi la ibn wallahi la ibn ga ni biyo ga man la ya mun ba da waye kau alama ya mumini wo ba ji bolo bolo bayan makwabci kashi wake yi dangi dangi silatu silatul arhami ya dangi bo daga wancan cikin ci daga wala ji ganewa ba ne ne jibelo daga wancan shi waye wa ma ke naki wa fe da ju zalunta ga daga juji musulmana ni guwaji da fa alkiyami abe ngayi ugo wala a rabbuka ahada sai ce ji zenin doro zalunta ta buga ne ya ga alwala wani barawo ya goyo ne ke gufe don guri ne amma yana lawa ce diga nuna wato ya zaya tibo ta kafiri shi aka shi je shi halitta shi ngana kiyo kuma ki ila ali sai amma ka gabe ja ja dai insha Allah da waye ala alaikum salam hmm. Hmm. Hmm. ana mai gana mushiriki manzila wata kitu jauji da filato da amince mara والكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت الله fulani. فلان annabi zuwa sallan magai da gaza ya kafiri ko ta zai mushriki kada za su je da wani gajo bidatu sai za mu je hankali ale daga illa an tarau kufran wala kafirci ya ba wa ne jiji kile alaikum min Allah ibrahim dalil daga ba sai wannan sai za mu ta waje hankali dai bal sakwai musulunci a tubu wa ma kunna mu'azzibina hatta ne ba sa rasula shi ba ne idan duwina ula ke abu wal ne ka ta ga wai da yazo ta gona mushriki wani wai gona nan jinna da ga mushriki ya sali amma tendency na mu dan zanna wa aji mushrike bila farata mu dai zanna bidiya ga tigati ne so mushriki riki ci so wai da yabo shi ya ga ga gumu ko magu ga wuce ya eh a mushriki